Sashen Hausa na gidan rediyo GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiyar Litinin talatin ga watan Maris shekara ta da shida miladiya. Fatan an tashi lafiya. Tsakanin labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Lahadi cewar ya umarci rundunar sojoji da ta ƙara faɗaɗa ayyukanta a kudancin Labanan. Ƙasar Pakistan kuwa ta bayyana a jiya Lahadi cewar tana shirin karɓar bakoncin tattaunawa ta musamman domin kawo ƙarshen rikici da ya shafi Iran. Wani jirgin sama na farar hula ya karya dokokin hana zirga-zirgar jirage a wani yanki a jiya Lahadi kusa da gidan shugaban Amurka Donald Trump na mara logo. Kanun labaran kenan. ya ce lalle muna yin nasarori wajen tabbatar da tsaro a cikin kasar. Za mu kawo muku cikakken rahoton ashiru Shin rashin aƙida ce ta sa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso zai fice daga jam'iyyar NNPP da ya kafa ya koma ADC? muna da fashin baki. An ka duba ita kanta jam'iyyar ADC din kusan duk gaggan da suke cikinta sun yi irin wannan yawon na siyasa daga wannan jam'iyyar zuwa wannan jam'iyyar. A saboda haka watakila wannan na ne da ake da shi akan jam'iyyun kasar da ba a gina su akan akida din ba. Sanin yau ranar Litinin ce za mu gabatar da shirin ga fili ga doki. Daga bisani ku ji rahoto daga fagen wasanni. ma da farko sai ku gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ta da fatar an wayi gari lafiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana a jiya Lahadi cewar ya umarci rundunar sojoji da ta ƙara faɗaɗa ayyukanta a kudancin Labanan, yana mai danganta haka da ci gaba da harba rokoki da ƙungiyar Hezbollah ke yi. Isra'ila ta ce a makon da ya gabata tana ƙara faɗaɗa wani yaƙin kariya har ya zuwa kogin litani sai dai ba bayyana kai tsaye ko Netanyahu na nufin wannan yankin ba ne ko kuma sabon yanki da suka kwace. Netanyahu ya ce a wani faifan bidiyo da ya fitar daga shalkwatar rundunar arewacin Isra'ila cewar na bayar da umarni a ƙara faɗaɗa yaƙin tsaro domin a ƙarshe a kawar da barazanar kutse tare da tura hare-haren makamai na rokoki masu lalata tankuna daga kan iyakokinmu. Ofishinsa ya ƙi bayar da ƙarin bayani. Ƙasar Pakistan kuwa ta bayyana a jiya Lahadi cewar tana shirin karɓar bakoncin tattaunawa ta musamman domin kawo ƙarshen rikici da ya shafi Iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Duk kuwa da cewar a baya Tehran ta zargi Amurka da shirya kai farmakin ƙasa yayin da take neman tattaunawa. da yake magana bayan ganawar ministocin harkokin wajen yankin. Ministan harkokin wajen Pakistan, Ishaq Dar, ya ce sun tattauna hanyoyi da za su iya kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa da kuma na dindindin a yankin tare da yiwuwar tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a birnin Islamabad. Ya ce Pakistan za ta ci daɗin karɓan baƙuncin tare da sauƙaƙa tattaunawar masu ma'ana tsakanin ɓangarorin biyu nan da 'yan kwanaki masu zuwa domin cimma cikakkiyar sulhu mai ɗorewa kan rikicin da ke gudana. Sai dai ba a bayyana ko Amurka da Iran sun amince za su halarci wannan tattaunawar ba. Papa Roma Pope Leo ya bayyana a jiya Lahadi cewar Allah baya karɓar addu'o'in shugabanni da ke fara yaƙe-yaƙe kuma hannunsu cike suke da jini. a wata magana mai ƙarfi da ya yi yayin da yakin Iran ya shiga wata na biyu a daidai lokacin da yake jawabi ga dubban mutane a dandalin St. Peters a jiya Lahadi bikin da ke buɗe mako mai tsarki gamin bikin Easter ga mabiya ɗari ka Katolika biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a duniya. Papa Roma ya bayyana rikicin a matsayin mummuna ƙwarai yana mai cewar ba za a iya amfani da Yesu ba domin tallata wani yaƙi ba, ya ce wannan shi ne Allahnmu, Yesu Sarkin Salama, wanda ke ƙin yaƙi, kuma babu wanda zai iya amfani da shi don tallata yaƙi. Leo wanda shi ne Roma na farko ɗan ƙasar Amurka, ya faɗa wa jama'a cikin abin da ya kira haske mafi ƙyalli a wannan rana, ya ƙara da cewar Yesu baya sauraron addu'o'in waɗanda suka tayar da yaƙi, sai dai yana ƙinsu ya ƙara da cewar, Kada ku yawaita yin addu'a, ba za mu saurare ku ba, hannunku cike yake da jini, yana mai ambaton wani sashe na littafi mai tsarki. Papa Roma dai bai ambaci sunan wani shugaba na duniya kai tsaye ba, amma ya ƙara tsananta suka kan yaƙin Iran a makonnin nan na baya-baya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Wani jirgin sama na farar hula ya karya dokokin hana zirga-zirgar jirage a wani yanki a jiya Lahadi kusa da gidan shugaban Amurka Donald Trump na mara logo da ke karamar hukumar Palm Beach a jihar Florida kamin daga bisani aka raka shi cikin aminci da yankin a cewar hukumar North American Aerospace Defense Command a cikin wata sanarwa hukumar ta ce jirgin ya karya dokar takaita zirga zirgan jirage da wucin gadi da misalin karfe ɗaya da minti goma sha biyar na rana agogon yankin ana yawan sanya irin wannan dokar ne idan shugaban amurka yana cikin yankin. Yusuf Aliyu Harande ya kaji da labaran duniya. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi, malami a kwalejin share fage na shiga jami'a da ke Kano, za mu kawo muku sharhin da ya yi game da yadda suke kallon sauya shekar da ake raɗe-raɗin tsohon madugun jam'iyyar NNPP, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso zai yi. Amma da farko bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda shugaban ƙasar Janar Abdulrahman Chani ya ce jaman tsaron ƙasar suna samun galaba kan 'yan ta'adda. kamar da za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a shiru Alhaji Mutari ya aiko mana. A cikin jawabinsa ga 'yan ƙasa a washe garin tunawa da rana ta musamman ta karɓar jadawalin tsarin gina sabuwar ƙasa wato refondation. Shugaban ƙasar ta Nijar Abdulrahman Tani ya bayyana cewa sojojin na Nijar na samun galaba kan 'yan ta'adda. Nous avons réussi à stabiliser la situation sécuritaire. ya ce lalle muna yin nasarori wajen tabbatar da tsaro a cikin kasar jami'an tsaronmu a cikin satukan baya-bayan nan na dakile hare-haren 'yan ta'adda da ke kawowa a cikin kasar da kuma irin jita-jitan da makiyan ke yadawa ya ce muna ci gaba da daukan dukkanin wani sabon salo na mayar da martani tare da cikakken inci kan masu tada zamna tsaye a cikin kasar ta nijar. game da irin nasarorin da jami'an kasar ta Nijar ke samu. A cewar kallo tarban wakili na musamman kan wayar da kai a fadar firaministan Nijar ya jinjina wa gwamnatin mulkin sojin kan matakan da take ɗauka don tabbatar da tsaro. inda ya ce su ma 'yan kasar suna nan kan bakansu don tallafa wa wannan gwamnatin. Mun gode ma ikon cani da gwamnamancin shi yadda suke yi kokari ba su jin tsoro. Kai kowa mu ma ba mu jin tsoro fatalakawa. duk abin mutum yake so mu yi saboda in mutuwa ce duk abin za a yi za mu yi shi saboda mu sare mu mun ba da kanmu mu sare kasanmu kawai lahiya ne muke so kuma muna so ci gaban kasanmu abin da muke so fiyar ta rayu ta rike manta. ta rike komi da komi nata a zahiri dai wasu 'yan kasar na zargin kasar faransa da kitsa makarkashiya don dagula lamurra a fannin da ya shafi tsaro a cikin kasar ta Nijar bayan korar da aka yi mata na tafice daga cikin kasar. Kamar yadda Suleiman Bello mai magana da yawon kungiyar 'yan Sande ya bayyana. Mun sani 'yan kasar Nijar kan mage ya waye da turawan mulkin mallaka wanda sai in hudu ma kirkiri in ga maka faranshi kasar faransa wadda take moriya da arzikin mu wadda ta rike mu cikin mulkin danniya wadda ta rike mu cikin talaucin dole da wahalhalu da barace barace ita take gashi wannan arzikin namu muka kore ta tun lokacin da aka yi mulki don su ne suke ba mu wannan yan ta'adda makamai su zo su tada makasar mu hankali ba don komai ba saboda mu mu gigice mu kasa kasancewa tare su ci gaba da kawo mutanen da za su mulkin mu domin su ci gaba gaba da moriya da arzikin mu kuma Allah zai subhanahu ta'ala ya ci gaba da ba mu jami'an mu tsaron mu sa'a domin su kare kasan mu da iyocin kasan mu da mutuncin kasan mu kuma da arzikin kasan mu ya kasance mu ne muke more mu arzikin kasan mu a kulli yaumin da hukumomin ƙasar na kokarin ganin magance matsalar tsaron da ta yi kamari a wasu jihohin kasar ta hanyar wayar da kan jama'a wajen bayar da haɗin kai ga jami'an tsaron Nijar. musamman ma a wasu jihohin da abin ya fi kamari kamar jihar Talabiri da ke yammacin kasar Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. A yau Litinin ake sa ran tsohon gwamnan jihar Kano kuma madugun tafiyar kwankwasiya injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso zai sauya sheƙa zuwa sabuwar jam'iyyar 'yan hamayya ta ADC. To shin rashin aƙida ce ta sa kwankwaso yake shiga nan fitaccen a fagen siyasa da jam'iyyun siyasar Najeriya? Tambayar kenan da wakilin GTA a Hausa Amurka ke magana Mahmud Ibrahim kuri ya yi wa malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano Dr. Kabiru Sa'idu Sufi. Eh, eh to babu mamaki an daɗe ana hasashen cewa zai iya barin jam'iyyar NNPP din duba da cewa lokacin da su gwamna suka fita daga jam'iyyar a ɗaya daga cikin dalilan da suka bayar shine cewa akwai matsala a zaman su a cikin jam'iyyar wannan ne yasa ake jira a gani cewa ko da gaske ne akwai matsalar ko babu. ci gaba da zamansa shine zai tabbatar cewa babu matsala fitarsa kuma shine zai tabbatar da cewa lallai akwai matsala a baya watakila ba a samu matsaya bane akan inda ya kamata su koma da shi da su baki daya wanda bambancin kenan da aka samu so da tuntuna ake dakon jiran aga lokacin da zai tabbata cewa akwai matsalar kuma ya fita daga jam'iyyar wanda shine gabar da aka zo a halin yanzu ya fita daga jam'iyyar wanda wanda yake tabbatar da cewa watakila dalilan da su gwamna da jama'a suka bayar na cewa akwai matsala a zaman su a jam'iyyar to ya tabbata hmm, kenan wato kamar ya gaskata maganganu ko matakin da suka dauka kenan ya gaska ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa tun da sun ba da dalilai da yawa ɗaya daga cikinsu shine akwai matsala akan zaman su a jam'iyyar wanda kuma shi kansa duk da yayi godiya da damar da jam'iyya ta bashi a wasikar da ya rubuta mata amma ya nuna cewa ci gaba da zamansa a jam'iyyar ba shi ne maslaha gare shi ba da kuma magoya bayan sa. kuma kwatsam sai ga rahotanni ke cewa a litinin din nan zai koma ko kuma zai shiga jam'iyyar adc adc da ake ganin kamar akwai gagga da za su zame masa kamar barazana ko kuma ka iya cewa akwai mutanen da watakila suka rabu a hannu dutse a hannun riga a baya mm. um, idan wannan zance ya tabbata ya kake ganin makomar rabi musa kwankwaso a jam'iyyar adc to matakila tsakanin zaɓin da ya rage masa dama tsakanin jam'iyyu guda biyu manya da ita jam'iyyar apc mai mulki da kuma jam'iyyar adc da take shugabancin hamayya a maslaharsa watakila ta fi a cikin ita wannan jam'iyya ta adc duk da akwai kalubale da ake gani kamar da ka faɗa na rabuwa da suka yi a baya da wasu amma a siyasa ɗin babu matabbacin ko tabbataccen wanda abokin adawa ko kuma tabbataccen abokin tafiya kamar yadda aka gani ko da a baya bayan nan an ji kalamansa sun sauya a kan. tsohon dan takarar jam'iyyar eh, eh, gwamna na jam'iyyar apc a kano a zaben da ya gabata ya so ya sassauta kalamai a kansa kuma har ma ya yi kalaman yabo a kansa wannan ne ya nuna cewa ga 'yan siyasa din babu tabbataccen dan adawa babu tabbataccen abokin tafiya a watakila a yanzu a wannan gabar da ake ciki da shi da su din duk suka duba masalahar su watakila su haɗu su tafi ga baki ɗaya shine abin da zai taimake su amma wasu suna ganin cewa kaman kwankwasan nan yana cikin mutanen da ake ganin sun fiye yawo a fage na siyasa daga waccan jam'iyya zuwa wannan da sauransu hasali ma kamar suna nuna rashin aƙida wasu suna ganin cewa kamar wannan kamar baya cikin gwadabe na wato abun koyi a fagen demokradiyya to watakila da jam'iyyun da muke da su ne a halin yanzu yawancinsu ba a gina su akan akida din ba a yawanci jam'iyyun waɗanda suke cikinsu su suke juya akalar jam'iyyun a su kasance masu aƙida ko marasa aƙida wannan watakila ya taimaka wajen yawan sauyin shiga da ake samu ba wai daga gare shi ba daga yawancin 'yan siyasa an ka duba ita kanta jam'iyyar adc din kusan duk gaggan da suke cikinta sun yi irin wannan yawon na siyasa daga wannan jam'iyyar zuwa wannan jam'iyyar a saboda haka watakila wannan na kasu ne da ake da shi akan jam'iyyun kasar da ba a gina su akan aƙida din ba sai dai su 'yan siyasa ne suke ƙoƙarin nemarwa jam'iyyun manufa ko kuma aƙida sun shiga ina kake ganin makomar tasirin kungiyar ta kwankwasiya yayin da gwamna abu kabiru su ya zabtar wani adadi mai yawa kuma shi yanzu dama shi wannan shine abin tunkafansa wannan kungiya da magoya baya dinnan da sauransu ya kake ganin tasirinsu a wannan jam'iyya ta adc da zai shiga in ya shiga din eh, duk da a baya wato eh, suna haɗe da gwamna din sun fi karfi amma a halin yanzu kuma rabuwarsu din tana iya sa wasu daga wani gurin kuma su zo su shiga ah, saboda haka ya danganta ga waɗanda ya rasa ko an iya mai gurbin su ko ba iya mai gurbin su ba a ah, kuma ita jam'iyyar adc din watakila za a iya samun bambanci a ah, tsakaninta da sauran jam'iyyun da ya shiga a inda watakila ita jam'iyyar adc har yanzu a halin yanzu ba ta cika ba da mahimmanci ga kungiya ba akan. a waɗanda suka shigo na a jam'iyyance wato ƙarfinsu da mambobinsu amma ta cika wato duban ƙungiya a matsayin in ta shigo cikin jam'iyyar ba amma duk da haka da shi da magoya bayan sa din suna da yawan da in suka shiga jam'iyyar za su iya kawo sauyi a cikin jam'iyyar ko da yake kamar yadda ka faɗa an samu raguwa amma kuma watakila an samu ƙari na waɗanda suka shigo bayan tafiyar su gwamna da jama'a. kamar shigar kwankwaso adc da ake ganin kamar za ta wani tasiri a zaben nan da ke tafe zai zama barazana kenan ga abu kabiru yusuf eh akwai yiwuwar cewa dama inda ya shiga jam'iyya mai karfi to ita kanta jam'iyyar apc din za ta fuskanci kalubalen wato waɗanda za su kara wanda inda ba dan ya shiga cikinta ba watakila da za a iya cewa a kanan ita apc za ta iya samun saukin nasara amma tun da ya ɗauko jam'iyya mai karfi ya shiga wannan ya sa watakila za a iya samun a gogayya ta siyasa a zaben da da kuwa ba shi da wani eh, tartibin dan takara mai kwari ito samun dan takara shine zai kara masa ta goma shi ko kuma shi kansa idan ya kasance na takara amma idan baya takara kuma bai samu tartibin dan takara da za a iya buga da shi ba wannan ma kuma tasirin da zai yana iya raguwa kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana lokaci ne da za mu kawo muku shirin ga fili ga doki tare da Nasiru Adamu Elikaya ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin bangarori da ke hamayya da juna. Yadda lamura ke tafiya dandalin siyasar Najeriya da alamu tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da ADC mai adawa za a fi shata fage. fiye da jam'iyyar PDP da manyan jam'iyyar suka watse daga cikinta, wasu suka shige APC, wasu kuma ADC. Dan shirin babban zaben APC mai mulki ta gudanar da babban taro inda ta amince da ci gaba da mulkin dukkan 'yan kwamitin gudanarwa ƙarƙashin jagorancin Nantawe Yilwadda daga jihar Filato. Shugaba Tinubu ya jagoranci babban taron da aka gudanar a Abuja. We do not use one party state. Democracy thrives on vibrant and healthy competition. masu sukar cewa muna neman mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya ba haka ba ne don ni na yi amanna da gasa a tsarin demokuraɗiyya amma hakan bai haramta wa kowa yin hulɗa da abokan siyasa ko jam'iyyar da ta kwanta masa a rai ba yanzu shugaba tinubu a jawabin da ya gabatar cikin salon jawabinsa na magana ɗaya bayan ɗaya sannu sannu kwana nesa Shugaban wanda ya nuna akwai kwarin gwiwar gyaruwar lamura na kuncin tattalin arziki da ake fuskanta ya buƙaci a yi shiru na minti ɗaya don karrama marigayi shugaba Buhari da wani minti ɗayan don sauran waɗanda suka ƙirƙiro APC amma sun kwanta dama. Another will preserve, will Protect. and defend. the constitution of our great party. Nan take ya karantsar da shugabannin jam'iyyar karkashin jagorancin nan tawe Riwadda daga jihar Filato. Mun fare naɗa tabarmar muhawarar nan mai zafi tsakanin mataimakin shugaban APC da arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da jami'in ofishin ƙetare na ADC mai gari Bello Kasimo. expensive budget shi ne ce ba ina ina ina kudin da kuke tinkawo kun ce kun tara in ba aljihun kuka kuka tarawa ba ina kudin ya ai fa ne yanzu sun taru gashi fara ne ke ba oke sai yan Najeriya sun mutu kafin za ku fara aiki da shi shekara biyu kuna tara kudi ba za ku yi aiki da shi ba kuna karban bashi kaman kaman eh, ba gobe kuna kun ci da subsidy kuna karɓar bashi kuna ci da haraji aka ba mutane haraji kun hana mutane numfashi kun shage talaka har yanzu ba iya numfashi shine ba yace talaka should be allowed to breathe ba abin da mai gidan ku ya faɗa ba kenan kuma yanzu ya shage ya shage kowa har da tsari ga kun shage talaka da kun tara wallahi maganganun da kake faɗi nan fa ka san inda zaka faɗe su ah, honorable garba datti kana ji na Eh, ina jin ka. A ƙarshe wannan bari mu rufe da maganar tsaro dinnan Ya lamuran tsaro ne kuka tinkare su wani lokacin ana samun sauƙi duk da dai ba shakka wasu ma sun ba da shaidar yanzu hanyar Abuja ba Kaduna lafiya kalau ko da daddare yaushe za ka iya bi. Amma dai akwai 'yan sauran matsaloli wani lokacin a wajajen Borno ɗin gashi kuma kwanan nan ma Amurka sai da ta shigo ma ta ba da wata gudumawar. Eh to harkar tsaro harka ne da yake very complex kuma ba wannan gwamnatin ba ita ta kawo wannan matsalar ba tana mm. kokarin ta magance ne kuma abin da duk mutum ke tunani ya wuce nan nan aka samu dan majalisa harkar Scotland sai maganan cewa kai Boko Haram din nan fa hukumar Ukraine na America tana ɗaya daga cikin da suke ba su gudunmawa. So akwai farfazo kamar kai ka faɗa da kanka ɗaya daga cikin ce da hanyoyin wannan da da ba a iya bi kowa a zonace suke hanyar su na zuwa zuwa Abuja wanda yanzu za ka ji lafiya nan komai dare za ka zuba wani abin da an samu tsaro kuma su kansu ɗan ta'addan nan ana kai su farmaki da ko ina da ina ba a ɗaga musu ƙafa ba duk abin da suke nema sojojin nan ana ba su don su tabbatar an samu tsaro to wannan ba wani matsala ne da wani zo ya yi siyasa a kai an fara wannan abu tun daga rikicin ran tun daga 2009 aka zo aka ci gaba aka zaka aka samu insurgents ana da ipod ana da gabas south amma yanzu an samu sarki ta ana samun ci gaba na'am to alhamdulillah ma ne gari mai gari bari mu ji ku idan Allah ya baku wannan damar eh ina ji ne za ku na'am eh Kaya, hmm. duk wani yanzu in Tinubu ya ce ma ba zai iya gama wannan abun a kwana ɗaya ba ba zan yadda ba talaka ba zai yadda ba don ya nuna mana zai iya kuma ya yi a inda ya ka dama mun gani da aka ce an yi ku a Benin sun rufe sararin samaniyan sun wuce rufe bojojinsu na ƙasa amma a cikin minti goma sha biyar ya tada jiragen sama da sojoji suka je suka yi fata-fata da wa'antan sojoji da aka yi wa training ya kore su ya mai da shugaban ƙasa eh, eh, a Najeriya ne ba zai iya wannan ba a sai in yace ba zai iya ba yare na mana wayo ne kuma ba sai yanzu haka da muke magana da kai yanzu nan da muke magana da kai eh, elikaya ƙauyuka da yawa an tashe su a kalfiya a sokoto isa lokacin me gari kafin kai nisa ah, ka sani akwai bambanci tsakanin yakin sunkuru wato gorilla da irin wannan na juyin mulki da aka yi na biyu. a nan yaran da aka dauka a Niger State suka ce awa biyar suka yi amma an dawo da su ai. Awa biyar ai in ba za a bi su inda suke ba su sun zo inda kuke me yasa ba a kai musu attack din ba. me yasa ba kawo musu attack din ba yanzu da muke maganar nan turji ya ba mutane kauyuka isa local government awa 24 su tattara su bar wurin yanzu nan da muke magana eh su a su a awa 20 da su tattara su ya turji ya ba wa mutanen kauyukan su tattara zai zo ya yake su yanzu nan da muke magana ga videos mutane suna sun dibi kayakin su wasu a kawo su a kafa da jirajirai da masu ciki da tsofi suna gudu suna barin garin su to dan turji yayi magana kuma shine mene a shine mene da suke oke ake kashe su ba komai bane ba ko sai su zauna tunda ba za ku kare su ba su ba komai ba turji ba shine mene turjiya turjiya ba da abun nan ba komai ba sai respond da abin da zai bane shine za ka yi magana shi ne ka ba ka yi Najeriya sun ji ai ka ce turji sai mene ya su zauna ya zo ya kaje su za ka ce ka kare su a'a ba za su nema wa kansu mafita ba mafitan da za su yi shi ne kawai ba mafitan da za su dauka wa kansu shi ne su bar wurin eh mafitan da za su iya kenan shi ne su dauki kayansu su nemi mafita tunda har ku yanzu kun kai kuna kallon dan Najeriya kana kallon dan Isa wanda ya kwana uku yana daji bai cito ba kana kemar mar turji ya ce ya tafi sai mene talaka yana cin ka fa kana magana da yawun gwamnatin ku ne ba sai mene ba ka ce dan Najeriya yana jin ka wani hukuma ne ni kuma na ga maka turjin banza da wofi ne dan kirka ne banza sai kana nan yana kashe mutane kana ce turjin banza bai ku kamar kanana kana ce turjin banza ya kashe mana mutane a ku ba Yero ta ce muka a shekara da an kashe mutane sama da dubu arba'in. Gwamnatin ku ne Bureau of Statistics gwamnatin hukuma ne a karkashin gwamnatin ku ita ta ce sun kashe mutane sama da dubu arba'in a cikin kota goma sha biyu. Ba ni na faɗa ba. Ai ai turje in dai ni da nan ka don ku rena kun rena ran dan adam ran dan Najeriya ba komai bane ran dan arewa musamman ba komai bane sarka cewa tudu ne jarumi mu a wurinmu ba jarumi ba ne sinan ne dan iska. Ko me yasa ba ku kama shi ba kuka bar shi yake kashe mana mutane? Shi ba komai bai gagare ku yana kashe mana mutane kula ta sai mene? gwamnatoci sun buƙaci duk masu son tsayawa takara a cikin masu riƙe da mukamai su yi murabus don mai da hankali ga takararsu. Masu sauraro ku biyo makon gobe in Allah ya kai mu don sabon shirin. A madadin gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana, Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da rahoto daga duniyar wasanni. ci gaba da wasannin da ake fafatawa na sada zumunta bangaren kwallon kafa na kasa da kasa a jiya ma an fafata a su wasanni kungiyar kwallon kafa ta kasar haiti ta sha kashi a hannun tunisia da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa portugal sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da mexico yayin da kasar faransa ta lallasa colombia da kwallo uku da ɗaya sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta litune ne bata da daɗi ba domin georgia ta doke ta da kwallo biyu da nema sai kuma kungiyar kwallon kafa ta armenia inda ita ma belarus ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a babban wasa da tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Germany da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana wanda za a buga wasan da misalin karfe 8 saura kwata agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi sai kuma wasa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Cyprus da kuma Moldova shi kuma da misalin karfe 5 agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi daga nan kuma sai mu leka bangaren zaurcin yan wasan kwallon kafa ta nahiyar Turai farawa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta kwallafa faranta wajen ganin cewa ta dauko dan wasan tsakiya na Crystal Palace a Walton ƙungiyar ƙwallon kafa ta Roma ta amince da tayin da aka yi wa ɗan wasan ta Evan Ndeka yayin da manyan ƙungiyoyi da suka haɗa da ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham Manchester United Liverpool da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona dukan suka nuna sha'awar su na ganin sun dauko ɗan wasan. Ɗan wasan baya na Jamus Nikos ba. wacce ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool aka bayyana ta yi sha'awarsa ɗan wasan yana kusa da cimma matsaya kan shiga wata sabuwar kwantiraki da ƙungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund wanda za ta kai shi har tsawon shekara ta 2031 daga nan kuma za mu leka tarayyar najeriya ne musamman a gasar premier league wanda ake dab da kammala shi na shekara ta 2025 zuwa 2023 el kanemi sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da remo shooting star kuwa ta samu nasara akan rangers da ƙwallo uku da ɗaya barau fc tun tashi can jaras babu ci tsakanin su da katsina united Major tornadoes ta lallasa wiki tuwaris da kwallo biyu da nema ba ta samu nasara akan abia warriors da kwallo biyu da ɗaya bayelsa united kuwa ta lallasa kano pilas ne da kwallo hudu da ɗaya yayin da ikorodu city ita ma ta samu nasara akan warriors da kwallo hudu da uku ƙungiyar kwallon kafa ta rivers united ita ma ta bi sahun jera kwallaye hudu a ragar kun khalifa da biyu sai kuma kwara united ta samu nasara akan nasarawa united da kwallo ɗaya mai ban haushi Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Da haka Allah kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Yusuf Aliyu Harande wadda ya kawo muku labaran duniya. da Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku wuni lafiya, mu kuma Allah tashi mu lafiya, mu zama lafiya.